wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari Madalla. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. To a farkon wannan shekarar ta 2024, Jamus ta sanar da sassauta hanyar samun aiki a cikin ƙasar bayan da ta bayar da damar samar da wani sabon tsari na samun takardar visa ga masu neman aikin yi daga ƙasashen duniya da ba sa cikin ƙungiyar tarayyar turai. To ga wasu matasan Najeriya da suka ce sun samu kai cikin yanayi na damuwa saboda halin matsin tattalin arziki a ƙasar. faduwa ce ta zo masa daidai da zama. Ɗaya daga cikin ƙasashen da zan so na je a nahiyar Turai su ne misali ƙasar Germany, ƙasar England inda dai ga ayyuka suna da wahalan samu na ci gaba da karatu ko masar ne ne. To babban canjin da yake sa har muka ji muna sha'awan mu matsa zuwa ƙasashen da suka ci gaba irin ƙasashen Turai shine rashin samun ingantacciyar rayuwa. Sannan ga wahalhalu na rayuwa ga talauci ina fatan samu ingantaccen rayuwa gaskiya in samu aikin yi takamamme da kuma damar samun ilimi mai kyau mai kuma amfani musamman ma ingila gaskiya wani ina son je je ingila To a cikin shirin za a ji ƙarin bayani a game da wannan tsari da ma wasu shawarwari daga bakin wata malamar jami'a a game da matakan da suka dace a bi don zuwa neman ilimi mai zurfi a turai ba tare da an jefa rayuwa cikin haɗari ba sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba. sunana muhammad muhammad ibrahim na yi karatun primary a yobe state a nan damaturu sannan kuma na yi karatun secondary school na a jihar kebbi bayan na kammala secondary din ne na tafi jami'ar bayero da ke kano na je na yi digiri a fannin jarida Ta bayan na kammala digiri ne dai haka na yi bautar ƙasa sannan kuwa nake tunani watakila na ci gaba da karatu tunda dai ga ayyuka suna da wahalan samu na ci gaba da karatu ko master ne ne amma kuma saboda a matsaloli da ake fuskanta na tattalin arzikin ƙasa a najeriya hakan ya zamanto yana da matukar wahala kuma babbar barazana ga burinmu to wannan dalilin ne da shi yasa nake so na tafi ƙasashen turai in na samu dama to kamar muhammad mariya sha'ibu suleiman da sharif imam ahmad na daga cikin miliyoyin matasan najeriya da suka yi nasarar kammala karatun da giransu amma kuma ba tare da sun samu aikin yi ko ma jarin da za su kama sana'a ba. Gaskiya ina <laughs> fuskantar matsaloli da yawa kamar kowane ɗan ƙasa da yake eh, fuskanta. Babban matsalolin da na fi fuskanta wanda na san kowa ma yana fuskanta ya haɗa da rashin aikin yi takamamme, rashin tsaro. Ina fatan samu ingantaccen rayuwa gaskiya. In samu aikin yi takamamme da kuma damar samun ilimi mai mai kyau mai kuma amfani wato idan na je ƙasar turai kenan musamman ma ingila gaskiya wani ina son je je ingila to babban canjin da yake sa har muka ji muna sha'awan mu matsa zuwa ƙasashen da suka ci gaba irin ƙasashen turai shine rashin samun ingantacciyar rayuwa rashin kwanciya hankali kullum kana cikin ɗarɗar tsoro sannan ga wahalhalu na rayuwa ga talauci don haka irin wannan kowa ya san rayuwa a najeriya kai ana yin ta ne cikin haƙuri da maneji amma ba ana samun yadda ake so ba ne a yayin da matasa da dama ke yunkurin tserewa talauci da maraɗaɗin halin da ake ciki a najeriya da dama dai na faɗawa hannun 'yan damfara inda ake yin bi babu. Don haka ne Dr. Umma Aliyu Musa, malama a jami'ar Hamburg da ke Jamus, ta ba da wasu shawarwari bisa wasu tsare-tsare da take ganin za su amfani masu burin zuwa Jamus karatu. Ga dukkan masu son zuwa Jamus akwai abu ɗaya mai muhimmanci da ya kamata su sani. Na farko dai mutum zai tanadi kuɗi wato wajen euro dubu goma sha biyu wanda daga bankinsa na najeriya zai turo zuwa banki a nan jamus yadda akan yi shi shine mutum zai duba intanet ne wato ya sami banki a nan wannan kuma idan wato mutum ya kammala haɗa kayakinsa ne ya samu aka amince masa ya zo to idan zai kafin ya je neman biza dole ne sai ya tabbatar ya yi alaka da banki na nan jamus sun turo masa takardu ya cike ya tura wannan kuɗi ta banki da ke najeriya a dunkule wannan euro dubu goma sha biyu ba wai za a rike ba ne a matsayin kuɗin makaranta abin da za a yi amfani da shi wato idan ɗalibi ko ɗaliba idan ya shigo cikin jamus ita wannan banki za ta sake masa wannan kuɗi fatan anan nan ne wato wannan kuɗi ya kai wa mutum har zuwa shekara guda a ciki ne kowane wata mutum zai tsakuri kuɗin da zai biya kuɗin haya kudin inshora na lafiya kudin safara na kaiwa da kawowa zirga-zirga a na hanya wato kudin abin hawa sannan kuma da dan abin da zai na ci to ana so a samu cewa wannan kudi ya zamana cewa har shekara guda ba sai ya yi karatu cikin matsi ba da dan kuma kudin makaranta in ya taso da mutum zai biya to wannan kudi idan ya kare idan mutum nan da shekara ɗaya ne ana fatan ɗalibi zai iya samun ƙara wasu kuɗaɗen da zai sa a ƙara masa bizan da zai ci gaba da zama a ƙasa to sannan kuma a cikin idan har dai ɗalibi ya dace yancin da aka bashi na zama a ƙasa wato katinsa akwai yadda zai nuna cewa zai dan iya yin wasu ayyuka kaɗan in ya samu na yadda zai samu ƙarin kuɗi da zai ƙara tallafawa kansa sunana salim abubakar abacha mazauni ne a birnin manchester da take kasar burtaniya kuma ni ne amir ɗin nigerian muslim forum uk cibiyar manchester salim a nashi ɓangaren da ke karatun da giransa na uku a ingila ya ce duk da cewa akwai wasu manyan ƙalubale da ake cin karo da su sai dai yana da kyau matasan da ke da burin zuwa birtaniya ko ma sauran ƙasashen turai don neman ilimin su yi nazari don ganin sun cimma burinsu. akwai hanyoyi guda shida a dokance da mutum zai iya ƙaura daga najeriya ya zo shi ya zanna a burtaniya a cikinsu akwai neman visa ta aiki a visa na ɗalibi visa na asali da visa na iyali da visa wanda mutum zai sa zai saka hannun jari kuma visa ta talent ta duniya da aka sani da global talent kenan mutum yana son ƙarin bayani zai iya zuwa sashi ɗin a gwamnati na www.gov.uk shine www.gov.uk banda haka duk dai wannan abubuwa masu kyau da birtaniya take da shi akwai kalubale kamar bukatan visa da kanta ma wani kalubale ce ga mutumin da zai kawo takardu da ake nema da kudaden da za a biya kafin a samu wannan visa akwai kuma tsadar rayuwa kamar da aka yanzu mutane suke ji da shi a najeriya a nan ma akwai tsadar rayuwa To kamar yadda aka ji ne a shimfiɗar shirin a ƙoƙarinta na son magance matsalar ƙarancin ma'aikata da kamfanonin jamus ke fuskanta ya sa ta samar da tsarin da aka yi wa lakani da cansan kata wato tsarin da zai bewa mai sha'awar neman aiki a ƙasar damar neman takardar biza don shiga ƙasar ya nemi aikin yi ƙwarewa a harshen jamusanci ko ingilishi da shaidar karatun digiri ko kuma ƙwarewa a fannin da mutum ke fatan yin aikin na daga cikin abubuwan da ake bukata ga duk wanda ke son gwada sa'arsa. To da haka ne za mu yi sallama da ku a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.